a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace da yammaci na talatin da ɗaya ga watan bakwai shekara ta dubu da ɗari tara da kuma dan ci gaba da karatun littafin mai albarka Riyadu Salihin idan ba a manta ba matashiyar magana ta ƙarshe da muka tsaya akan ta shine karshen babu sidiki haka ne ko yau za mu tashi farkon babul muraqaba babul muraqabati قال "Allah تعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وهو معكم أينما كنتم وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال تعالى إن ربك لبالمرصاد وقال تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والآيات في الباب كثيرة معلومة باب انتظام zamu كان سيوتي لباب المراقبة ne babul yadda Allah ke kiwatar bayansa babu yadda za a yi ka faɗo wani abu da baka ko ka aikata shi daga bai kai ko da ka saka shi a zuci Allah bai sani ba wannan shine muraqaba matukar sanin Allah game da abin da kai bawa kake ya kamata ka kudurce cewa Allah ya san abin da ka faɗa a zuci ko abin da ka furta da harshe ko abin da gabbanka suka aikata cikakkiyar masaniyarka da wannan da kudurce wannan cikin zuciyarka shi ne zai sa cikin dukkanin ma'amalolinka zaka shine tsoron Allah shi ne zai sa ka zanto mai bin doka ta yi mai bin doka ta hani abin da aka ce yi ka yi kokarin yi abin da aka ce bari ka yi kokarin bari wannan shine abin da ake kira murakaba da haka Allah ta inna Allah kana alaikum raqiba Allah mai kiwo ne akan ku mai kiwatar ku ne ya san abin da kuke malai ce kana Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin ubangiji ta'ala shine allazi yaraka wanda ke ganin ka hina taqum lokacin da kake tsaye wajen gabatar da al'amurar ka, wata wa baka haka Allah ke ka, jujjuyawarka fi sajidina cikin masu sujuda ma'ana idan kana wajen sallah Allah ya san me kake ciki me kake aiwatarwa haka idan kana cikin sallah tare da mutane tantakil min rukunin ila rukunin kana tirata daga wannan rukuni zuwa wannan daga tsayewa zuwa ga ruku'i daga ruku'i zuwa ga sujuda da sauransu ubangiji ta'ala ya san me kake ciki shine ma'anar Allah zai yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin kafin wannan ayar wa tawakkal ala al-aziz ar-rahim ne allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fi sajidin innahu huwa as-sami'ul alim ka dogara ga al-aziz mabuwayi shine Allah sannan kuma ar-rahim mai jin kai wato buwayarsa ba ta gadar da zalunci jin kansa baya nuna rabanci shi yasa ake kawo al-aziz a kawo ar-rahim tare da juna don al-aziz cikin mutane zaka samu saboda izza dinsa sai zanto mai cin zane ba haka wani ba ar-rahim cikin mutane ila abin da yasa ya zanto mai jin tausayi dan shi matsoraci ne rabanci ne yasa ya zanto ke jin tausayi da yana da daman cin zali da yayi to amma idan aka hada al-azizur rahim wato al-aziz kadai yana da ma'anarsa ar-rahim kadai yana da ma'anarsa in aka hada su biyu sai su haifar da dai wata sabuwar ma'ana ta uku domin al-aziz shine mabawayi wanda ba abin da zai fuskanta ya gagare shi ar-rahim shine mai jin kai wanda jin kansa ya gane ko ina wata adrahmati kullace. ina fata an fahimta to amma na lokacin dan adam zai zama mai jin tausayi baya zalunta mutane saboda me ba dan saboda rahama ba sai dan saboda kasancewa sa rabu ha kuma dan adam zai zanto mai izza izza ta kuma sai ta sai ta zali amma idan aka ce al azizur rahimu a hada da juna ya haifar da wata sabuwar magana allazi izzatuhu la taktafi zulman wala jawran wa rahmatuhu la taktafi ajazan wala da'afa wanda izzarsa ba ta gadar da zalunci rahamarsa ba ta nuna gajiyawa ko da wadaka da haka ka dogara ga al azizur rahim allazi yaraka hina taqum wanda yake ganin ka hina taqum bi a'malikal yawmiyya hina ta kuma bi amalika dunyawiyya bi amalika diniya yayin da kake duk abin da kake yi ubangiji ta ala yana ganin ka wa baka fi sajidin yana ganin jujjuyawar ka cikin masu sujuda wato cikin yan uwanka musulmi lokacin da kake sallar jami'i Allah yana ganin ka wannan shine fassara mafi kyau wadansu malaman na fassara baka fi sajidin cewa jujjuyawar ka cikin masu sujuda su fassara ta da cewa wannan na nuna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga babansa zuwa kakansa na farko zuwa na sama zuwa har na karshe gaba ɗayan su masu ibada ne da Allah gaba ɗayan su masu sujuda ne dan wai wannan kallo baka jujjuyawar ka fi sajidin cikin masu sujuda ma'anar sa wai shine wato ciratar ka daga wannan tsatso zuwa wannan tsatso daga wannan mahaifa zuwa wannan mahaifa daga wannan zuwa nan har ya zuwa ga mahaifanka na karshe da su suka haifar da kai to wanda wannan fuskura ko wannan fasara idan aka fita za a samu sabanin haka domin za a samu cewa wato cikin kakannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai waɗanda ba musulmi bane ba tabbas tarihi ya tabbatar da haka kun fahimta da kyau a ke kenan wannan ba shi ne fassarar ba ba gata bane baka dauka cewa zaka girmama annabi da abin da yake bai tabbata ba a shari'a kace ai dukkan kakanninsa masu tauhidi ne dukkan su masu musulmai ne dukkan su masu sujuda ne idan ka faɗa haka baka da dalili da zai tabbatar maka da haka wala Allah cikin Qur'ani ko hadisi ko tarihin da zai tabbatar maka da haka sai dai abin da ya tabbata daga bakin annabi wanda yake kama da wannan sai dai ba wannan din bane ba amma yana nuna wani matsayi daban na annabi da yake cewa ne an haife ni ne ta hanyar aure ba ta hanyar fasikanci ba to kaga mahaifansa aure suka yi suka haife kakansa haka kakannin kakannin kakannin har zuwa kakansa na karshe gaba daya idan ka fito sanar iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aure akai ba taɓa yin fasikanci ba har zuwa lokacin da aka haife to wannan shine gaskiyar labari amma cewa dukkanin su musulmi ne wannan ba ta ba ta ina fatan kun fahimta الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى الله مدوكي ياتي وهو معكم ma كنتم الله na tare da ku duk inda kuka kasance yana tare da ku tarayya ta ilimi da ji da gani ubangiji yana jin abin da kuke ciki ya san abin da zukatan ku suke kullawa yana ganin abin da kuke aiwatarwa wannan ita tarayya din dan ita tarayyar Allah da bayi iri biyu ce akwai tarayya gamammiya akwai tarayya keɓantacciya idan an ce gamammiya shine Allah na tare da kowane bawa na tare da kowane halitta wata irin tarayya tarayya ta ji da gani da sani ba inda wata halitta take wanda Allah bai san abin da take ciki ba baya ganin abin da take ciki baya jin abin da take ciki babu ita a sama ko a ƙasa an gane ko ke yasa ta wa inda mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri kaga ya ma fil bar ya san abin da ke cikin fako inda ba ruwa ba wal bahri ya san halittun da ke cikin teku kaga tarayya ce ta mai ta ilimi wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil ardi wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin ubangiji na tare da kowa tarayya ta ilimi dukkan halittu na tare da kowa tarayya ta ji tarayya ta sani abin da suke ciki duk yana tare da wannan wannan ita ce gamammiyar tarayya amma ke bantacciyar tarayya shine tarayyar Allah da bayan sa mummunai yana tare da su doriya akan waccan yana tare da su da taimakonsa yana tare da su da karfafawarsa wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi zalika la'ibratan li ulil absar ubangiji tare da bayi wajen taimakon su yana tare da su wajen karfafa su wannan taimako da karfafawa ba wanda yake samun wannan tarayyar cikin bayi saiwa sai mummune kafirai ko yana tare da su da ji da gani wannan sun yi tarayya da mummune mummune ma Allah na tare da su da ji da ganin sa daure akan wannan mummune sun samu wannan to shine suke cewa hunaka ma'iyatun amma wa hunaka ma'iyatun khassa ma'iyya amma ga gamammiyar tarayya ma'iyya khassa ke bantacciyar tarayya to shi sa Allah ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuskure ne ka fassara wannan aya cewa tana nufin Allah na tare da mu da gangan jikinsa ko alama duk wanda haka ya saba wa Allah sai ya istighfari ya tuba zuwa ga Allah ubangiji ya fi karfin ya kasance tare da bayi da zatinsa ya fi karfin haka domin mu bayi daki na kewaye mu masallaci na kewaye mu motocin da muka shiga ciki suna kewaye mu idan ka ce Allah na tare da mu cikin masallacin nan da zatinsa ma'ana nufin masallacin nan ya yi ya kewaye ubangiji yana tare da kai a ƙuryar ɗakinka a falanka ma'ana wannan abin da kake ciki wanda ya kewaye ka kuma ya kewaye ubangiji kenan ta Allahu an zalika mawduwan kafira Allah ya faɗa haka ina fata an fahimta sannan mutane na iya kasancewa wurin datti wurin kazanta ko limamin gari aka ce an gan shi gidan barasa da zatin sa dan girman Allah mutunci ne wannan to zai yi kenan zatin ubangiji ya kasance gidan barasa gidan sinima marhaba inda rabu ba zai taɓa yiwa ba ta Allahu amma na quluwan kafira da haka kuskure ne babba da aka tabka a babin aqidar tauhidi karantar da mutane cewa Allah na ko ina da zatin sa wannan ba karamin kuskure bane ya zama wajibi wayar da kan mutane ta hanyar dalilai na shari'a ta hanyar uslubi mai daɗin ji buga musu misali wanda hankali na iya karɓa wanda za su gamsu dan su watsar da watan aqida su rike aqidar da Qur'ani da hadisi suka nuna Qur'ani da hadisi sun nuna ubangiji ta Allah ya daidaita sama kasancewar sa ya daidaita akan al'arshin sa wannan baya hana ya san me muke ciki ya ga me muke ciki ya ilmantu da abin da muke ciki wannan shi ke nuna kamala in aka ce baya sanin abu har sai ya je wajen kamala ce ko ta waya yanzu rana na yi da gidan kowa amma sai ta zo wurin da za ta ga hasken ta na ko ina wata a daren sha hudu yana haska ko ina sai ya zo wurin da za ta sa sai ka shiga mota daga Kano zuwa Kaduna kilomita 230 ka tafi daga nan zuwa Bauchi daga nan zuwa Maiduguri cikin farin wata tun daga bar Kano wata na tare da kai har zuwa ina Maiduguri shin yana tare da kai da zatin sa ko da hasken sa to sai a faɗa haka game da ubangiji ga kiyada ka sani fa wata dinnan halitta ne cikin halittun Allah kuma dan karami cikin halittu babba ne mun dangane da halittar mu amma dangane da halittar sama mai wata ya sa idan sama ta ɗaya dangane da halittar sama ta biyu da ta uku mai ta ɗaya ta isa ta isa komai ba duka zamban nan guda bakwai in ka hada su cikin kursiyu kamar ka dauki zoben hannun ka jefa cikin dalin Allah haka matsayin sun ke a kursiyu wanda Allah ce wasi a kursiyu hun samawati wal ard kursiyun Allah ya rawace sama da kasa ya fi su girma to kuma al'arshi na sama da su wanda shi kuma ya fi kursiyu to ubangiji kuma yana kan al'arshi ina za yi masa muhalli a gidan duniya da haka sai ce wallahu bi kulli shay'in muhit Allah na kewaye da me da dukkan komai to amma idan kace kai idan kace ko ina yanzu ka nuna kullu shay'in muhitun billahi kenan hmm. ka aka aya ai ba Allah shi ke kewaye da komai sai komai ne yake kewaye da wa ka ka aka aya kenan Allahu bi kulli shay'in muhit ina fata ku da kyau shi yasa ita wannan ayar tana cikin ruhin abin suke cewa Allah ta yana tare da ku a inda kuke to sai kace karanto aya farkonta kara ta meye karshen ta ba a fahimtar aya wani lokaci in baka koro ta gaba ɗaya ba ko wallazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma 'ala al-'arsh يعلم ما يجري في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير شنو تكتر آية هو الذي خلق السماوات والأرض شيء هذا تسمى ميدا كسا في ستة أيام تكم كوانا سدا ثم استوى على الأرض سنزيمي يدي ديتا كان الأرض كاكتا تبتر مكا يدي ديتا كان الأرض tun da ya daidaita kan al'arfi kasance wala al'arfi da nisa tsakanin mu da shi sama ta farko ma nisan ta yayi yawa tsakanin mu da ita ballantana al'arfi kun ga kwana nawa yake kafin ya je duniya wata mata kuma ba matan saman ba to ballantana can kan al'arfi kar ka dauka nisan sana sa da jahilta al'amura sai ce ya alamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha duk da ya daidaita kan al'arfi ya san abin da ke shiga cikin kasa ya san me ke fitowa daga cikin ta wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'rudu biha ya san me ke sauka daga sama ya san me ke shiga cikin sama wa huwa ma'akum aina ma kuntum yana tare da ku a duk inda kuke wata irin tarayya kenan tarayya ta ilimi tarayya ta ji tarayya ta gani da haka da kawo kalmar ilimi sai kuma ce wallahu bima ta'maluna basir ubangiji na ganin abin da kuke aikata wallahu bima ta'maluna basir da kuma huwa ba'akum aina ma kuntum duk abin da ke nunawa ashe bawa duk inda yake ya zama wajibi ya tuna ubangiji ta'ala ko da ka koyewa bayi ka saba ma Allah to shi wanda ka saba wa baya iya yiwa a koyi masa وقال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وبنجي تعالى للي شيء الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا أبو بايا قويوا الله أتكين كسا ولا في السماء كودا أتكين سما duk inda aka yi abu ya san shi ya ji shi wa qala ta'ala inna rabbaka labil mirsad ubangiji ta'ala ce lalle ubangijin ka yana nan a madakata al mirsad wuri na daku inda kake jiran mutum ta yadda ba yadda za a iya kaucewa hanyar sai ya biyo ta wajen kagai to ubangiji ta'ala yana madakata ma'ana duk inda mutane suke yana ke watar ya san me suke ciki ba inda zaka je ka guje masa yayin da kake tsaye kana kusa da shi idan ka ruga a waje kuma ka ƙara matsawa kusa da shi <laughs> ba inda zaka je ka tsaye masa kenan in kuma ka tsaya dama kuma ka tsaye da shi kake ba bukatar kusa abin <laughs> da mutuwa ma kanta mutum bai sai ya guje mata wa ballantana ubangiji kuma shi ko shi ne ya halarci mai mutuwa Allah zai khalaqa al to mutuwa ko ba a guje mata ita ka san da mutuwa wai idan ka matsa idan ka gudu dan ka guje mata to kuma anan ka kara matsa kusa da ita da haka Allah ta qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum shine mu'jizan qur'ani din yace mutuwar da kuke guje mata fa innahu mulaqikum za ta gamu da ku to yau ne za ta gamu da mutum in yana bayan ka ko yana gaban ka kana cikin tafiya aka ce za ka gamu da shi a ina kenan a gaban ka kenan ma'ana lokacin da ka gudo ina ka kara matsawa kusa da ita Allah bai sai ba mutuwa tana gabu sai ce za ta gamu da ku dan da ace fa innahu muhibbukum mutuwa za ta riske ku to kila za ka ƙara wuta ka tazo to amma sai ce za ta gamu da kai ka fara nuna magana guduwa kenan wa qala ta'ala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukfi sudur ubangiji ta'ala yana sanin kha'inatal a'yun ha'incin ido fatar kallo da mutum yake kar a ganki ya kallaci abin da yake na haramun duk Allah ya sani wa ma tukhfi sudur kuma Allah ya san abin da zukata ke boyewa wal ayatu fil babi kathiratun ma'luma ayoyi da suka shafi wannan babi na muraqaba suna da yawa kuma sanannu ne wa amma al ahadith amma ta fuskar hadisai fal awwalu hadithun farko an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu an karbo daga Umar dan Khattab Allah shi kare da gare shi kale yake bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayin da muke zaune a wurin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi lokacin da muke zaune bainama abin da suke nufi sa'ata in nahnu julusun ko wakta in nahnu julusun daidai lokacin da muke zaune tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama zata yawmin a wata rana iz tala'a alaina rajulun sai ga wani mutum ya kullo mana shadidu bayadu siya yana da tsananin farin tufafi shadidu sawadi sha'ri yana da tsananin bakin gashi la yura alaihi atharu safar ba a ganin alamun tafiya tare da shi menene alamun tafiya kura gajiya da sauransu alamar jin kishirwa alamar jin yunwa duk wannan alamu ne na me na matafi to shi wannan mutum abin mamaki ga tufafin sa fari kal gashin kansa bakin mulk ɗabi'ar ƙasa ta larabawa cikin sahara ina wannan magana a madina babu yanda za a yi ka taho daga wani gari zuwa madina tafiyar kilomita goma ko sha biyar face sai alamu sun bayyana a gashin kanka da me da tufafinka saboda tafiya ce ta sahara desert ga kura ga mini malam sai hakuri kana da kanka tafiya ce wanda yake akwai kura da yawa to dan saboda haka da wannan mutum ya zo ga farin tufafinsa bai canja ba ga bakin gashin kansa bai canja ba me zai nuna ya kamata ya zama dan madina ne to amma ko ba wanda ya tashi a madina rashin sanin sa Madina ya kamata a gaba ko ne kenan to amma babu wadansu alamu da ke nuna mata dini shine la ilaha illallah asal safa wala ya'rifuhu minna ahad babu ɗaya daga cikin mu wanda ya san wannan mutum hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam har yaje ya zauna ya zuwa ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi ya dingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi ya dora tafukan hannunsa ala fakhidaihi akan cinyoyinsa za mu fahimta da gaggawa cewa ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyinsa wato shi wannan bako ya jingina gwiwoyinsa zuwa ga gwiwoyin wa zuwa gwiwoyin manzo sallallahu alaihi zai yi haka ne idan mutum na zama na harde irin zaman da malamin yake ko irin zaman da malamin yake in zo kusa da shi ne irin wannan zaman ne ma gwiwa ta sai ta hadu da tashi ko ba haka ba idan mutum ya zama harde wanda larabar kira tarabbu to amma abu na gaba da zai daure kai shine wa wada'a kaffaihi ala zai sai ya daura tafukansa akan cinyoyinsa to tafukan wa akan cinyoyin wa wato tafukan shi ne magana tafukan shi wannan bakon akan cinyoyin wa akan cinyoyinsa shi ko kan cinyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan cinyoyin bakon da shi ne suka ce wa za ka fanya alafa sai zai sai dora hannayensa akan tafukan hannunsa akan cinyoyinsa shi dan baya daga cikin ladabin zan dora kawai zan zama maka magana dora hannun akan cinyoyinka an gane ku to wannan zama suka ce yana daga cikin zama na kamalul adab lokacin da mutum zai dauki darasi ko zai dauki karatu da shi ya zo ne yi tambaya ya kamata ya zama da ke nuna kamala sai wannan zama fa qala wa qala yace ya muhammad akhbirni anil islam ya ce ya kai muhammad ba ni labarin addinin musulunci ba ni labari game da musulunci ya kiraye shi da sunansa karara bai kiraye shi da sunansa ba na cewa bai kiraye shi da kambi na girmansa ba ya ayyuhan rasul ko ya ayyuhan nabi wanda Allah ya koyar da sahabbai cewa in zasu su kirayi annabi kar su kirayi shi da tsagwaran sunan su ce Muhammad a'a la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kada ku sanya kiran da za ku yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin tamfar kiran da kuke wa junanku ku yadda zaka ce ya Ibrahim ya Isma'il a a kar ku yi haka in manzon Allah ne ku ce ya Rasulullah ya Nabi Allah ya Abul Qasim wannan shine ladabi kenan to cewa ya Muhammad wannan na ƙara nuna duk dai mala'ika Jibril na banda sawo ne wato wai ba ko ne ai bai san haka ake kira ba <laughs> sai kira shi irin kiran da mutanen karkara suke wa annabi idan sun zo daga nesa ya Muhammad bayan gidan su za a kwana masa wannan duk banda sawo ne mala'ika jibril ke yi wato kare fito a siffar da za su gane yace akhbirni an islam Bani labari game da musulunci fakala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tabbata gare shi ce fi islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqima sala wa tu'ti az-zaka Wata suma ramadan wa tahajja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila ita musulunci shine ka kaida cewa babu abin bautawa bisa ga da sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne wato kalmar shahada shine abu na farko shaidawa ba abin bautawa bisa ga tantanta sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne me wannan yake nufi shaidawa idan an ce shaida kaga dole sai kana da ilimi game da abin sannan ilimin ba zato ba ilimi ne yaqini zuciyarka ta dauru ta kullu bisa ga tantantar Allah da bauta shi kadai zuciyarka ta dauro ta yarda ta sakankance bisa ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lallai da kada ne da Allah ya turo shi me wannan yake nufi kar ka bauta wa kowa sai Allah kar ka yi da'a sai ga manzon Allah yadda ana kadaita Allah da mai ibada haka ake kadaita manzon Allah da mai da'a da biyayya yadda baya halatta haka Allah da wani wajen bauta haka baya halatta haɗa wani da manzon Allah wajen da'a ko biyayya duk wanda zaka yi wa biyayya ya zanto manzon Allah yace ka bi ba yake ka bi ba in yace kaza shar abin da manzon Allah ya faɗa sai ka kyale masa naka kabi na manzon Allah wannan shi ke nuna kai cikakken masoyin manzon Allah ne amma matakar manzon Allah zai ce kaza sai ka zo kana wani malami kara ka kuma malam wani ma ya ce kaza ai mai littafi kaza ba ya ce kaza to shi kuma gashi babban malami ne duk malantarsa daga ina ya samu ta ba daga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to sai ka kyale shi ka karbi babban malamin malamin malamin manzon manzanni sallallahu alaihi wasallam wanda ne cikakken annabawa cikakken manzanni kaza wannan shine shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma sai da annabi Muhammad wanda Allah ne yanzu idan mutum ya shaida wannan sai zanto zai bauta wani amma kullum zai faɗi la ilaha illallah muhammadu rasulullah amma zai yanka ga gunki misali zai gabatar da sadaka domin gunki zai yi kaza zai yi kaza cikin ababen da suke shirka ne da sarari shin kalmar shahada din na iya ce sa ba za ta ce ce ba san ci komai ba kenan ya farka ta bai san ma'anarta ba balanta na kiyaye mutuncinta wannan ba za ta mai da shi musulmi ba sai mutumin da ya farka ta tare da kiyaye mutuncinta haka da mutum kullum zai ce shi yana tare da manzon Allah shi mai san manzon Allah ne shi yana cikin waɗanda suka fi kowa kaunar manzon Allah a duniya amma in ya tashi biyayya yana da wani abin bi ba manzon Allah ba wancan din kuma ya saba manzon Allah cikin abin da ya faɗa dan Allah shaida wasu cewa manzon Allah manzo ne ta yi masa amfani ba ta yi masa amfani ba ba ta ma zama shaida ta gaskiya ba lantana ta dace a ranar tashin kiyama na biyu tsayar da sallah wato kimar sallah tsayar da sallah shine yin ta akan lokaci tare da kiyaye ka'idojinta na uku ta tu'tiya zaka bayar da zaka bayar da zaka shine fitar da daidai haƙƙin da Allah ya ce ka fitar kuma ka bayar ga mutanen da Allah ya ce ka basu idan wajen fitarwa aka yi kuskure baka fitar da daidai ba wajen bayarwa ka fata ilahi sabila sannan kuma ka ziyarci ɗakin Allah don sauke aikin haji idan ka fata ilahi sabila idan ka samu iko zuwa gare shi wannan sunan rukunan musulunci guda nawa guda biyar mai tambayan nan sai sai da manzo Allah sadakta a kai da gaskiya ko cikin abin da ka faɗa kai da gaskiya Umar yake fa ajibna la sai muka yi mamakin sa yas'aluhu wa yusaddiqu ina tambayar sa yana gaskata shi dabi'a mai tambaya bai san ansa ba ko ba haka ba amma mai tambaya ya tambaya aka bada ansa sai ce kai gaskiya wannan ya nuna ya san ansar tun kafin ya tambaya ki qala fa akhbirni an al-iman sai kuma yace to ba na labari dangane da imani da ake nufi da imani qala sai manzo Allah ya ce an tu'mina billah وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فرقه كي إيمان دا الله نبي دا ملائكونسا نقبك لتتفاق الله نهدو منزني نبيار رانا تاتي كياما نشدا وتؤمن بالقدر كي إيمان دا قدر خيره وشره خيرا سادة كما شرا سادة wannan sune rukunan imani guda shida waɗanda aka gina imani a kansu al-imani billah imani da Allah wannan imani da Allah ya kunshi al'amura guda hudu farko imani da cewa Allah samun mene ne akwai ba kamar yadda wanda suke wanda da ra'ayin maddiyat abinda ido ke gani kawai suka yi da shi ba ko abinda kunne ke jin motsin sa su ba su yarda samuwar Allah ba lalle ka yarda akwai Allah duk da idan ka bai shi ba sannan kuma ka yi imani da rububiyarsa ka ɗaya takarsa kenan wajen halitta sannan na uku ka yi imani da ilahantakarsa cancantarsa da bauta ce kadai sannan na hudu ka yi imani da keɓantarsa da sunaye mafiya kyau da siffofi na kamala ya zo bangarori ne guda nan kenan guda hudu to amma imani da mala'iku da imani da littattafai da imani da manzanni abu nan kenan abu uku wannan imani da su yana kasuwa kashi biyu ne imanan da kuma tafsilan al-imanu bihim imanan wal imanu bihim tafsilan imani da su a jumlace da kuma imani da su a rarrabe me ake nufi da imani da su a jumlace wato lalle kai imani da cewa ubangiji yana da bayi mala'iku ya halitta su daga haske kamar da hadisi manzon Allah ya nuna mala'ikun nan suna da girman jiki suna da yawan ibada la ya'tuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yubaruna yusabbihuna wannan laila wannan nahara la yafturun kai imani da cewa ba wanda ya san adadin su sai Allah kuma suna da fuka-fuki kamar da Allah ya ambata daga cikin su akwai mai fuke biyu akwai mai uku akwai mai hudu akwai kuma wanda yake da sama da haka kamar da Allah ya ce uli ajnahatin masna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yata yanzu ne Khalid ma yake yake nuna akwai wanda suke da sama da hutun zuwa adadin da Allah ya gada ba kamar malaika jibril shi gida da kuke da kamar da manzon Allah ya bayyana kuma suna da khasiyya ta girman jiki malaikun suna da girman jiki duk da cewa wani ya buwan cikin su gwargwadon yadda Allah ya gada ma to wannan kaga a jumlace kenan ka yadda da waɗannan bayi suna nan a jumlace ba wanda ya san yawan su sai Allah imani da su jumla kirkin amma tafsilin ba waɗanda Allah ya ambata sunan su cikin Qur'ani ko manzon Allah ya ambata cikin hadisi wajibi ne ka san su da sunayen su aka ambaci sunansu aka ambaci ayyukansu cikin qur'ani ko hadisi wajibi ne ka san wannan sunayen nasu ga kuma san ne ayyukansu misali jibril an ambaci sunansa cikin alqur'ani aikinsa shine isar da wahayi mika'il an ambaci sunansa cikin qur'ani da hadisi aikinsa shine kula da taskar ruwan sama da fitar da tsirrai israfil sunansa bai zo cikin qur'ani ba amma ya zo cikin hadisi riwayar muslim allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil annabi na karanta wannan cikin qiyamul layl cikin sallar dare to wajibi ne kai imani da mala'ika sunansa Israfil menene aikin sa busa cikin kafa malakul maut wajibi ne kai imani da sunan wani mala'ika ne mala'ikan mutuwa dan Allah ya ambace shi cikin Qur'ani kulli tawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum ya ambace cikin hadisin Bukhari da Muslim shine malakul maut amma cewa sunansa Azra'il wannan hadisin bai tabbata ba hadisin ne da'ifi bai da asali daga manzon Allah sunansa malakul maut wajibi ne kai imani da Malik mala'ika ne sunansa Malik me aikin sa tsaron wuta wana da waya Malik ya zo cikin Qur'ani liyaqda lana rabbuka qala innakum makifun wajibi ne kai imani da munkar da nakir waɗannan mala'iku guda biyu munkar da nakir me aikin su tambaya cikin kabari ma'ana dukkan ɗaiɗaikun mala'iku da sunan sai zo cikin qur'ani ko hadisi tare da bayanin ayyukan su wajibi ne ka san su fillah fillah sauran da aka yi shiru ba an bata maka sunan su ba ko ayyukan su ka san su a jumlace kawai cewa akwai su kun fahimci wannan da kyau to haka idan ka zo bangaren manzanni ma jumlatan wata tafsila waɗanda Allah ya ambata cikin Qur'ani ka san su su manzannin waɗanda bai ambata ba ka yadda cewa lalle kowace al'umma an tulo mata da manzo amma waɗanda Allah bai bayyana wani cikin Qur'ani su 25 ne banda su kuma shikenan sauran kuma sai dai mu san su a jumlace haka da tafai lalle kowane manzo ya zo da littafi lalle kowane annabi an bashi littafi to amma saura da me yaya suna yin littafan su sai mu ce wanda Qur'ani ya bayyana mana guda hudu ne at-taura da linjila da zabura da kuma al-Qur'ani to wannan sune Allah ya bayyana mana cikin littafin kuma zan Allah ya bayyana cikin hadisi amma wanda littafi aka bai wa annabi shu'aib sai in ce ban sani ba na san dai manzo ne zuwa ga birnin Madina amma Allah bai ambaci sunan littafin da ya bashi ba cikin Qur'ani haka manzo Allah ma bai ambata ba cikin hadisi yaya sunan littafin da aka bai wa annabi salihu yaya sunan littafin annabi lutu ya sunan littafin wala da wala da wala da wala cikin manzanni sai ce duk littafan su ban sani ba amma dai akwai su lalle a jumlatin manzanni suna da littafan su yadda Allah ya bayyana fa ba sallahu annabiyina mubashirin wa manzirina wa anzala ma'ahum alkitaba lalle sun zo da littafi amma sunan sa ban sani ba kun gane wannan da kyau to sai imani da ranar tashin kiyama mai imani da ranar tashin kiyama ke nufi ka yadda da al'amuran da za su faru na kafin tashin kiyama da kuma bayanta cikin manya manyan alamomi na tashin kiyama waɗansu bayanan zai gaba wajibi ne mutum ya yadda da su abin da zai faru a kiyama din akwai awon ayyuka dole in yadda da mai ra'ayi da sikeli wani iri na karfe na azurfa na zinariya na katako Allah shi bai kansa sani amma Allah ce akwai sikeli kuma za a yi hawa amma in san da me aka yi sikelin wannan ba dora mun nauyin in gane ba yana cikin gaibiyya za a yi hisabi za a hau turadi za a yi kaza dukkan waɗannan abin da nasin qur'ani ya zo da shi ko hadisi tabbatar sai zo da shi dole mutum ya gaskata karyata ɗaya daga cikin su bayan tabbatar da cikin qur'ani da hadisi kamar karyata wani bangare na tashin kiyama karyata bangaren tashin kiyama kuma abu ne mai hadarin gaske wa tu'minu bil qadari khairihi wa sharrihi imani da qadara imani da qadara bangarorin ta guda hudu farko ubangiji ya san kowane irin abu kafin faruwarsa ba wai sai da abin ya faru ba sannan Allah ya sani na biyu Allah ya rubuce kowane abu kafin sa farko abin da Allah halitta alƙalam yace yi rubutu mai zan rubuta Allah ya rubuta duk abin da zai faru a duniya da haka alƙalami ya rubuta duk abin da zai faru a duniya nan kafin halittar sama da ƙasa da shekara dubu hamsin kamar da hadisin annabi nuna na uku da abin da ya faru Allah ya ga damar faruwar sa ba dan Allah ya ga damar da ba zai faru ba ba wani abu da ke faruwa cikin ikon Allah wanda Allah bai ga damar sa ba ba a yi masa tutsi ba a fin karfin sa na hudu Allah ya kaddara shi ka san kaddarawa daban faruwar abu daban ka kaddara abu yanzu idan ka zo ka samu mai zane zai iya zana masallaci ya zana gida da komai da komai to kuma sai a zo wajen mai aiwatarwa a aikace to yadda Allah ya zana abin ya fasalin sa haka abin ke faruwa mai zane ko ya iya zana gida daga baya kuma sai a zo a ce da kofa tana kallon arewa ya kamata ta kalle na kudu saboda an gano lokacin ba a yi tunani mai kyau ba ko ba a yi tunani mai yawa ba ko ba a gano matsala kaza ba yanzu a gyara kaza da daki biyu na a mai da su zama uku da wancan dakin ba faro ba da an yi kaza a yi kaza a yi ta gyara gyara wajen zartaswa da wuya a yi zane tun daga farko har karshe zanto ana jin sa ba tare da an samu yan canje canje ba to shi ko Allah yadda ya fasalin duniya haka take kasancewa yadda ya tsaro ta to imani da kaddara ya kunshi wadannan ababai gaba ɗaya kun gane da kyau to yadda da wannan sunan yadda da rukunan imani kenan guda shida da manzon Allah ya bayyana cikin wannan hadisi to idan kuka lura rukunan imani da rukunan musulunci rukunan musulunci guda nawa guda biyar rukunan imani kuma guda shida sannan kuma bambanci na biyu da ke tsakanin su bayan bambanci na fuskar adadi rukunan musulunci din nan duk za ga ayyuka ne na zahiri wanda ake gani ko a furta da baka ko a gamsu a aikace yanzu misali furta kalmar la ilaha illallah ba da baki bane ba za a furta ta sannan kuma sallah da gabbai ake aiwatar da ita sannan zakka zaka bayar ne da hannu sannan azumi zaka yi ne da jikinka sannan aikin hali ga jiki ga zuciya dukkan waɗannan ayyuka ne na zahiri amma imani kuma gaba ɗayan ayyuka ne na me ayyuka ne na batini ayyuka ne na boye ba wanda ke hango su sai ubangiji da ya halice ka mu yanzu labari zaka ba mu kai da mala'iku amma ta yawa yi ƙarya ba wanda ya san karya kake sai Allah da ya halice ka da haka ayyuka ne na zuciya kaga wani bambanci da ke tsakanin su sannan idan muka kalli ayyukan nan da rukunan musulunci sun sun gama bangarori guda uku da ake bukatar ake su dama shi aiki ko ya zanto wato ainihin abin da ake yi da jiki kadai ko ya zanto abin da ake yi da dukiya kadai ko ya zanto abin da ake bukatar biyu abin da ake da jiki kadai kalmar shahada azumi sallah wannan ko baka da ko ba za ka ce ba zan iya azumi ba abin da ake da dukiya kadai zakka so wanda bai da kudi na ni na zakka dukkan zakka ai ba zakka a kansa tunda dai bai da kudin zakka abin da ake da duka bin aikin haji ga wanda ya nesa da makka kaga ko bukatar ya sai tiket ya sai kujera ya samu guzuri sannan kuma ya je ya yi da kansa wafi da sauran alamar. to kaga sai zan so wannan rukunai na musulunci ba wani musulmi da zai ce dukan ya kasa yi ba zai yi ba ba inda za a ce musulmi gaba daya kasa yin dukansu a samu wani lokaci daga kana musulmi ka kasa yin dukansu. to mutum bai taba zama musulmi ne to wani musu kuma ya fi wani girma kalmar jihada ta fi girma gaba daya daga nan gudan abin da ke bi mata shine sallah yadda dai ana tartib din nan haka suke tafiya a jere a jere a jere har zuwa to kuma imani kuma su kuma ga su dukkan su ayyuka ne waɗanda suke sun shafi na zuciya to shi ne malamai suke cewa to wannan nuna akwai bambanci kenan tsakanin musulunci da imani idan mu manta ba a waɗansu sukan da ba wannan ba mun sha bayani alaka da ke tsakanin musulunci da imani cewa musulunci da imani kalmomi ne biyu wanda kowace kalma tana da ma'anarta in ta zo ita kadai ai in an hada ta da juna amma idan aka kyale kowace daban-daban to tana daukar ma'anarta da na yar uwarta yanzu a nan gurin mala'ika ya ce akhbirni anil islam aka jima ya ce akhbirni anil iman sai annabi ya fassara musulunci da abinda ba shi ya fassara imani da shi ba wannan sai nuna mana ashe al-iman da al-islam sun yi ne sun sha bamban da juna to amma inda za mu samu nassi na qur'ani a kawo al-iman kadai to har musulunci ya shiga ko mu samu nassi na hadisi a kawo al-islam kadai to har imani ma ya shiga ciki ku dauki wannan a matsayin ka'ida wafda abdul kayyis da suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bazan ba ku labari yace bazan ba ku kun san imani zan ba ku labarin imani kun san imani suka ce a yace to imani shine kamar haka furta kalmar shahada sai kuma yace da tsayar da sallah da bayar da zakka da kuma ku bayar da kuma sun dokiyar ku shine dai cikin biyar idan kun samu ganima kaga sai fassara imani da me da sallah da zakka tare da cewa ku ne da me na musulunci amma sai fassara imani da su to to da dama za a kawo kalmar al-iman wanda ta shafi har al-islam a ciki idan a kawo kalmar al-islam ta shafi har al-iman a ciki amma aure da yin aka kawo su biyu to wannan tana cin gashin kanta wannan ba tana cin gashin kanta amma duk inda muka zuba cikin Qur'ani mu ga kalmar al-iman aka yi shiru kadai al-islam ya shiga ciki duk inda Allah ya ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila salati ya ayyuhallazina amanu la taqrabu salata har al-islam ya shiga ciki ina fata fahimta duk inda aka kawo al-islam aka yi shiru innad dina inda Allah al-islam ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين واسلمت وجهي كذا كذا كذا كذا ومن يسلم وجهه الى الله وهو مسلم فقد استمسك بلى من اسلم وجهه لله وسلم فله اجره عند ربه duk inda ka al-islam aka yi kuma al-iman ya kun bai jona da kyau amma ya an kawo su daban-daban kenan nan gurin al-iman da al-islam daban-daban ha kuma qalat al-arabu amanna qul tu'minu walakin qulu aslam kaza al-iman daban nan gurin al-islam daban فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين هذا الإيمان دبنا الإسلام قال سددت ملائكة يأتي لتي يا قال فأخبرني أن الإحسان تبنى لبالي دنجل دا إحساني منين أكي كرا إحساني وتغن ملائكة كننكي تبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما ذا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك إحساني فيني كبوت تام الله كمر كان جنسا domin idan kai baka ganin Allah sai ubangiji ta'ala yana ganin ka wannan martaba ta cikin martabobi na addini wato martaba ta farko al-islam martaba ta biyu al-iman martaba ta uku ta karshe wato al-ihsan wato bauta ma Allah kamar kana ganin sa in kai baka ganin sa shi yana ganin ka to haka shi ma al-ihsan wato yana da alaka daban-daban ko ba anan sana nau'antuwa domin kowane wuri kalmar ihsan tun zamu ga alaka ta da wurin da ta so akwai lokacin da zanto al-ihsan ana fassara shi da alaka da ke tsakanin bawa da ubangijinsa sa'ilan nan sai ya zanto ma'anarsa shine yadda annabi ya faɗa cikin hadisi an ta'budallaha ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka akwai lokacin da zaka wala ihsan ana fassara shi a matsayin alaka tsakanin bawa da halittu to su waɗannan halittun kowanne akwai ihsanin da zaka yi musu wanda ya zanto bawa salihi ka ba ka tagar da jin bisa ga wannan kai masa ihsani wanda ya zanto azzalimi ka rike hannunsa ka ana shi zalunci kai masa ihsani wanda ya zanto kaza kai masa kaza ya zama ihsani wato kina akwai bambanci tsakanin kalmar ihsani idan an kulla alaka tsakanin bawa da ubangijinsa ko kalmar ihsani idan an kula alaka tsakanin bawa da halittu sauran halittu ya zanto a ce mai ihsani ne sai mu ce tsakanin sa da wa idan an ce tsakanin sa da Allah ma'ana wanda yake wannan martaba cikin addini wanda idan sallah ya zo ji yake kamar ubangiji na ganin sa ji yake kamar daga ya gama salamu alaikum za a karɓi ransa kawai sai tafiya to da haka sai tara sa cikin sallah wannan bai ihsani tsakanin sa da ubangiji sa kenan yayin da zai gabatar da wani abu na ibada ba abin da yake hararowa na ban mutane ko kushen su sai ubangijin da ya halice shi kadai shi kadai cikin zuciyarsa yakan makance waye a dama na waye haguna ubangiji kawai yake tunanin zai karbi ibadan nan ko ba zai karba ba to wannan tsakanin ka da ubangiji kenan tsakanin ka da bayi kuma ka zanto mai kyauta kar ka zanto mai rawa ka zanto mai taimako kar ka zanto wanda baya taimako ka zanto mai kaza mai kaza mai kaza wannan kuma ana bukata haka shine ibn taymiya ke cewa ba yanda za a yi bawa ya zama kamilin ba sai ya hada guda biyu tsakanin tsakaninsa da ubangiji tsakanin tsakaninsa da bayi idan ya zanto kana da alaka mai kyau tsakaninka da bawa ga kiyamul layli ga azumin litinin da alhamis ga karatun qur'ani ga zikiri amma marwaci ne kai ha to da sauran kenan da sauran babu labari idan ya zanto ga kyauta ga taimako ga kaza ga kaza kuma kai baka wadannan ibadoji tsakaninka da ubangiji har yanzu babu abin da kai kenan dan haka mun ne ya hada guda biyu yasa idan Allah ta zargin kafirai yake zargin su da ababe guda biyu farko muna da alaka tsakaninsu da Allah na biyu muna da alaka tsakaninsu da mutane ara'aita allazi yukazzibu bid-din at-takzibu bid-din ba kine kare ranar tashin kiyama ba muna na zaka ne tsakanin mutun da ba. da Allah ta fadhalika allazi yad'u al-yatim wala la yahuddu ala ta'am miskin dan ko muna na zaka ne tsakanin da wa tsakanin da bai dan ya zanto yana zalunta marayu ya zanto baya kwadaitarwa wajen ciye da miskini ya san kana cikin halin ka kanika yi rigar ka ma ta nuna haka tafiyar ka ta nuna haka komai naka ya nuna haka wai amma sai ka ce ba ni in ka ce ba na jin ma a tsaka lilan wa da ya za a wannan ya shi ne ba za ta ba haka ba in ba wannan taimaki Allah ya sa waɗansu zan to su taimaka wa waɗansu idan mai shi ya rike to wanda bai da shi sai da cikin halaka ga kai Allah ya baka dan ka taimaka wancan ka taimaka wancan dan haka sai wa ko min ma ja'alakum fi fihi ubangiji ya halifantar da kai ne kan dukiyar dan ka siyar to da ya halifantar da kai sai ka rike kamar kai ne zaka tafi kwatautin ka Abuja ko Lagos ko kwatautin sai ka samu wani ka aminin ka ga ina da iyali mata biyu ya'ya bakwai ko takwas ko tara ko goma ga zan yi kwana goma ga kudin abincin su ga kudin tefane ga kudin makaranta ga kaza ga kaza ga kaza ka rike amana sai na dawo sai ka dauka ka baki sai ka je ka dawo tunda ka tafi bai taba kai tefane ba ba hidimar da ya tafi har ka dawo dan girman Allah wannan mutumin za ku shirya niki zai wahala ku shirya to haka ubangiji ya halifantar da kai a dukiya sai kewaye ka da talakawa kowace duniya ka je masu masu akwai su ne yan kaɗan idan an kwatanta su da me da marasa ka gani dai in ka tashi neman taimako baka bukatan sai ka je nesa kana da talakawa a kusa da kai ko ina in dai talaka ne kowane titi ka kalli titi ka kirga mutum goma da wuya ka samu ɗaya wanda za a ce wannan na cikin masu sauran mene ne talakawa ne ka ta Allah baka yi to ka kula da su ba ta ka ɗauke duka nakin ka bayar ba fa ka kula da su ka san musu ka taimaka musu sai baka yi ba amma da an ce Allah ta ba'anta da kace amin ah, amin ah, da gani amin ah, amin kamar kasan bai tsarki a dai sake wannan lissafin da ku da haka sai bawa ya zanto mai ihsani tsakaninsa da ubangiji mai ihsani tsakaninsa da bayi shine ibnu tumiya ce haka Allah ya hada su cikin aya a wurare da dama kul inna salati wa nusuki kaga as-sala alaka tsakaninka da ubangiji ne nusuk yanka idan ka yanka da farwa zai ma bayi bayi za su fa salli li rabbika wanhar ki sallah da ubangijinka kuma ka yanka dabbobi na hadaya idan kai sallah tsakaninka da tsakaninka da Allah ne wannan idan ka yanka dabbobi na hadaya ka raba nama ma zai amfana da su bayan inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum ita bai fi mai tambayar sani ba ma'ana abin da ake nufi da wanda aka tambaya da wanda yayi tambayar duk sun yi tarayya da juna wajen rashin sanin yaushe kiyama za ta tsaya ni ban sani ba ita bai fi mai tambayar sani ba ma'ana abin da ake nufi da wanda aka tambaya da wanda ya yi tambayar duk sun yi tarayya da juna wajen rashin sanin yaushe kiyama za ta tsaya ni ban sani ba kai ma baka sani ba duka anan babu banci tsakanin mutane babu banci tsakanin halittu gaba daya hatta mala'iku ba su ranar tashin kiyama haka Allah ya ce sai tsaro ka an sa'ati ayyana musaha kul inna ma ilmuha inda rabbi fada musu sanin yaushe kiyama za ta tsaya inda rabbi yana wurin ubangiji na shi kadai la yujalliha li waqtiha illa hu da dai ubangiji bai bayyana da lokacin ta ba ba ya lekar da kowa game da ita ba illa huwa sai shi kadai ya sani ba wanda zai iya lekar da kai lokacin ta sai shi ba wanda zai iya bayyana ma lokacin ta sai shi to shi ko bai faɗa ba cikin wahayinsa kula ta samawati wal ard saninta ya fi girma ya nauyaya ga halittun da ke cikin sama ko kasa ya fi karfin su sanya shi kema da ta tsaya la ta'atikum illa baghta ba za ta zo muku ba sai ba zato ba tsammani ba ku yi aune ba za ta zo yas'alunaka ka annaka hafiyun anha tambayar ka suke kamar kai ka san yau za ta tsaya kul inna ma ilmuha inda Allah ka ce musu sanin ta yana wurin Allah shi kadai walakin da aksaran nasu la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su sani ba qala ba akhbirni an amaratiha yace to na labarin alamominta menene alamomin ita tashin kiyama kana sai manzon Allah ce da shi an talidal amatu rabbataha kaga baiwa ta haifi uwar gidiyarta me ake nufi da wannan baiwa ta haifin uwar gijiyarta malamai suka ce wannan ke nuna manzon Allah na bushara ne a fakaice dangane da yaduwar musulunci yadda za a bude garuruka da dama ta yadda fadin musulunci ya kai na ya mamaye garuruka har ma wato ainihin ya kasance baiwa ta haifi uwar gijinta me ke nufi da wannan wato za a kamo kuyanga mutum ya yi sadaka da ita ta haihu idan kai sadaka da ita tana matsayin kuyangar ka baiwar ka ta haihu dan nan da ta haifa kaga ba bawa bane ba ita tana nan a matsayin bawa dan ta ba yana matsayin shugaba tun shi wannan dan da aka haifa yana bin ubansa ne ta fuskar dangantakar matsayi baya bin mahaifiyarsa dan da ya bin mahaifiyarsa zai zama mai amma tun ya zama yabo babansa zai zama mai ubangida bawa ko mahaifiyarsa ko tana mai tana baiwa kenan shine an talla da al'amatu rabbataha waɗansu suna fassara shi da cewa shine ƴaƴa za su kangare su zanto su ne shugabanni a gidajensu ko iyaye ko haifi ɗa ke uwa ki haifi ɗa ko ki haifi ƴa amma ba ke saki ta ba ba ke saki hana ta ba sai abin da ta tsara kanta a rayuwa wannan yana daga cikin alamomi na tashin kiyama waɗansu malaman na fassara shi da wannan waɗansu na fassara shi da ma'anoni daban-daban an da al'amatu rabbataha wa antar al-hufata kuma za ka ga mutane al-hufat al-hufat alhafi na mutumin da ke tafiya kafarsa ba takalmi kaga al wato masu tafiya kafa ba takalmi al matsaraita al-urat na wanda ba da tufafin kirki al talakawa talakkawa ri'a ashai masu kiwon tumaki ko awaki masu irin wannan matsayi ta tawalo na fil bunyan za ga sun zo suna gasar dogayen girgin wato mutanen da da asalin su gashi tafiya ba takalmi asalinsu ba wadatun tufafi ga talauci ga kiwon dabbobi amma sun zanto a gari su suke gasar gina dogayen gidaje da dogayen katanga da sauransu to duk wannan alamu ne da tashin kiyama sun man talaba yace sannan sai ya tafi falabistu maliyan Umar yake cewa sai na zauna wani lokaci mai tsawo waɗansu suna fassara shi almali karamin lokaci amma galibi sukan ce almali lokaci mai tsawo sai na zauna wani lokaci mai tsawo waɗansu sun kididdige shi kwana uku waɗansu kuma da abin da ya fi haka cikin malamai sun maƙala li sannan sai annabi ce da ni ya umar a tadari man sa'il ce ya kai umar shin ka san wanda ya tambaya din nan qultu wa rasuluhu ala sai na ce a a allah da manzon sa ne suka fi kowa sani qala sai manzon allah ce fa innahu jibril mai tambayan nan mala'ika jibril ne atakum yu'allimukum dinakum ko amra dinikum wato durwayi sun zo da haka ai mala'ika ne zo sanar da ku addinin ko mala'ika ne ya zo don ya sanar da ku al'amarin addinin to cewa ya zo don ya sanar da ku addinin ku sai ya nuna da al-islam da al-iman da al-ihsan dukkan su maratib ne fi din dukkan su martaba ne a cikin mai addini martabar musulunci sannan martabar imani sannan martabar ihsani martabar ihsani ita ce ta kololuwa imani tsaka tsakiya al-islam kuma ita ce ta wato karshe daga ƙasa kenan idan mun kwatanta zaka mala'ika ne yazo dan ya sanar da ku al'amarin addinin ku wannan mai kinuna mana ashe mala'ika jibril yana zo wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin siffar mai a cikin siffar mutum har ma idan zai zo galibi yakan zo ne a siffar wani sahabi da ake kira wato Dihya ibn khalifa al-kalbi dihiya ibn khalifa al-kalbi so da dama yakan zo a siffarsa zai zo sahabbai na tsammanin ai Dihya ibn khalifa ne sai ya gama harkar sa ya tafi sai sai manzo Allah ya ba sa barin ai mala'ika jibril ne wato ya fadda sawo ya zo a cikin sufar wani sahabi da su mala da su sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam suka sai to wannan ɗaya daga cikin siffofin wahayi kenan tabbatattu cewa ashe wahayi yakan zo wa annabi ta hanyar mala'ika ya zo a siffar mai a siffar dan adam to wannan galibi wahayi wanda yake na hadisi ba na qur'ani ba shine ya zo a wannan tsari amma wahayi na qur'ani shi kuma ya zo a wani tsari daban tsarin da ya zo da shi daban shine tsarin shi mala'ika ba zai canza kama ba ya zama wato ɗan adam sai dai shi annabi sallallahu alaihi wasallam a canja tsarin yanayin jikinsa daidai lokacin da wahayi ke zuwa ya dace ko ya kusanci siffar mala'ika har kafin an gama wahayinsa ne ya sake dawowa a matsayinsa ne da kun gane wannan to shi ne yake cewa wannan halin annabi ya bada labarin cikin hadisin bukhari da muslim cewa wani lokacin wahayi ke zo min in rinka jin kamar ga karan wata sarka ana ja akan dutse karan sarka ana ja akan dutse wani lokacin in rinka jin wani irin kogi kamar kogin kudan zuma sun tashi daga kan wannan bishiya zuwa ga waccan bishiya yace a irin wannan lokaci yayin da wannan hali ya zo min jikina ya kan nauyaya kamar yadda hadisi annabi ke bada bayani jikin annabi ke nauyaya har yana kan taguwarsa za ta ji annabin yayi nauyi sama da da taguwar sai ta kamar ta durkushe wani lokacin ma dukawa take sai wahayin ya gama zuwa sannan ta idan ba za ta iya daukar sa ba saboda lokacin jikinsa na ƙara nauyi yana canjawa Aisha ta ce a yinin da ake sanyi kamar na hunturu amma ka goshinsa yana fitar da gumi saboda wahalar abin da yake ji a wannan lokacin na saukar wahayi shi na Allah in cewa inna sanalki alayka qawlan Sakila. da zai ɗora kafarsa a kan mutum a wannan lokacin sai ka ji kamar wani katon dutse aka ɗora ma kamar zai rubuta kafarka har sai wahayin ya yanke sannan ya dawo yadda yake to ashe kenan babu yadda za a yi a samu fahimtar juna tsakanin mala'ika da dan adam har sai in daya ya kusanci mai siffar daya ko dai shi mala'ika ya rike daya zama dan adam shi ne sai ya isar da wahayi zuwa ga zuwa ga ma'aiki sallallahu alaihi shi kuma ya karbi ya fahimci abu ko kuma shi mala'ika annabi a canja istidad na jikinsa ya zanto ya dace da wata siffa ta kamar siffar mala'iku ba wai girman jikin za a sa masa da fuka-fuki ba a'a yanayin jikin gaba ɗaya zai canja nauyinsa da irin tara zuciyar gaba ɗaya lokacin duk wanda ke tare da shi ba zai iya tuno wannan wanda ne wannan wanda ne ba ya shagala da abin da ake saukar masa na wahayi sai zuwa lokacin da aka to wannan wahayin qur'ani a wannan tsarin ya sauka amma a wahayin hadisi wannan mala'ika na iya zuwa a haka sannan wani lokacin yakan iya zuwa annabi cikin barci ma shi yasa su annabawa idan suna barci idan suke barci amma zuciyar na farke saboda a iya mata wahayi a wannan lokacin an fahimci wannan da kyau to wannan kaɗan kenan daga cikin siffofin zuwan wahayi da zamu iya fahimta cikin wannan hadisi to amma menene alakar hadisin da babu muraqaba a ina wani wuri yake da ya dace mana da babin muraqaba a cikin hadisi an ta'budu Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak dan san Allah zai yaraka ta takumu da kallo baka fi sajidi innahu wannan kullun a magana ita ce fikihu a yi matashiyar magana karshe a kawo hadisi a tambaye ka ina alaka tsakanin matashiyar magana da me da hadisin sai ga wani ya ce an ce an tumi da lillahi wa malaikatihi wani kaga bai ci ba kenan wani sai a sababi ana sa'a ko amara ta sa'a kaga duk bai ci ba amma an ta abu da Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka shine yake dacewa da babin muraqaba malamin ya fassara hadisi ya fassara waɗansu kalmomi na cikin hadisin wa ma'ana talidal amatu rabbataha ay sayyidataha wa ma'ana wa ma'anar wannan shine an taksura sarari as-sarari sune sakaka wato sadaka za su yawaita hatta ta lidal amatu asariyatu bintan li sayyidiha har kaga wato baiwa ko kuyanga ta haifi ya ga shugabanta wa bintu sayyid wa bintu sayyidi fi ma'ana sayyid ya ta shugaba kuwa tana daukar ma'anar shi shugaban wakila gairu zalika a wata fasara an faɗi abinda ba wannan ba wal alatu abinda yake nufi da alatu kuma al fuqara talakkawa kenan wa qawluhu maliyan abinda yake nufi da maliyan ay zamanan tawila lokaci mai tsawo wa kana zalika salasan an ce an kaddara wannan lokaci mai tsawo da kwanaki guda to wannan kaɗan kenan daga cikin ma'anonin wannan hadisi sai mu dakata a abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah shi yafe mana sallallahu alaihi wa sallam wa ala ala da ka kara fadakar da mu da jan hankalin mu cewa tambayoyin musulun ka zama suna da alaka da karatu dan saboda wanda Allah abinda hankali bai kai da kanshi ba lokacin da mutum yake karatu kaga an kala fito da shi a cikin tambaya ko abinda ni kaina ya kamata ce na ja hankali a kanshi kila ba yi hakan ba cikin karatu sai ga tambaya ta kara fito da shi har yanzu dai mu yi kokari mu saba da haka wannan yake cewa yaya azumin ramuwa yake bayan samun sauki ga marar lafiya idan mutum ya ajiye azumi saboda baya da lafiya bayan sallah kuma ya samu lafiya zai rama azumin na adadin kwanakin da ya bai ba kuma lalle ne ya yi su a jere ba yana da dama ya yi su a jere yana da dama ya yi su a duk yadda ya yayi ba a tilasta shi da cewa sai ya jera su wannan kuma yake cewa mace idan tana haila za ta iya yin sallah ko ba za ta yi ba idan mace tana cikin haila ko tana cikin jini na biki baya halatta ta yi sallah baya halatta ta yi azumi haka kuma bai halatta ta yi tsawafi ko bai halatta ba mijinta ya zanke mata ababe guda nawa kenan waɗannan suna cikin hukunce-hukunce da suke da alaka da jinin haila ko biki wannan shine abinda qur'ani ya ta yi ishara hadisin annabi ya tabbatar amma qur'aniyun irin wanda suke kadaita da hukunci da alqur'ani kadai ba tare da hadisin manzon Allah ba su suke kawo rudani na cewa mace da tana haila za ta iya yin sallah menene hujjar ku ko hanzarin ku sai su ce abinda qur'ani ya ce a cikin qur'ani cewa kawai an nisanci mai haila amma bai ce ka ta yi sallah ba Allah ce wai sadunaka kayan mahidi qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahidi ku ne tsanci mata lokacin da suke cikin haila wala taqrabu kun hatta yadhhur kada ku kusance su ta fuskar saduwa har sai sun yi tsarki to sai suka ce wai to shikenan wannan na nufin kenan kawai kar a kusantu su ne amma Allah bai ce baka sai sallah to kaga wannan jahilci tunda Allah ya ce hatta yadhhurna har sai sun tsarkaka wannan ya nuna lokacin da suke cikin haila kenan ba sa cikin tsarki to wanda ba cikin tsarki kuma zai sallah kaga idan mutum yayi wannan barbabiyar sai ka ce da shi to shikenan ba sai na yi alwala ba matun da ko da mutum bai da tsarki zai iya yin sallah dan ka ce mai haila za ta yi kun gane da kyau to waɗanda suka fara kawo wannan rudani a duniya sune khawarij wata kungiya da suka fito suka ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko waɗansu daga cikin su waɗanda su suna ganin duk mai aikin sako kafiri ne su ba ta da wata wasu na cewa gashi kana da imani kana da sako su kawai ko dai ka zama ne ko ka zama kafiri ba su da wani abu na tsaka tsakiya ba sai da wannan in kai mamuni ne to zaka yi ta sallah da azumi ba fakara ba fashi ba lati <laughs> ba kuma sabo in kuma ka kuskura kai sako to ka kafarta wannan rutani ne mai girman gaske ka'idan musulunci shine duk wanda yake da imani idan ya wani aiki na sako wanda shi ya san sako ne amma ya aiwatar saboda san zuciya ko saboda rinjare dan to wannan yana na a matsayin sa na musulmi kawai la ya ka musulmi bai sako na haka baya halatta mace ta yi sallah lokacin da take cikin jinin haila duk wanda ya tilasta mace ta yi sallah akan haka to yayi jahilci kuma duk matar da mijinta ya yi ta akan wannan ba za ta yi masa da'a ba an gane ku wa alaikum salam wannan kana tambaya kan ramuwar sallah ramuwar sallah annabi ya ce a yi ramuwa ne ga mutane guda biyu mutumin da yake mai barci ko mutumin da yake kwantuwa mutumin da yana ji yana gani har lokacin sallah ta fita sannan sai zai tashi rama ko ya rama baya da wannan sallar da suka ce ba zai rama ba suna nufin baya da zunubi ba kenan ka gane hadari ne dan ana ma kaulani ne ya kafarta ko musulmi ne shi a wurin sai imam Ahmad bin Hanbal in dai lokacin sallah ya shigo ya mutum yana gani ya kafarta ne <laughs> kar ka dauka an ce ba rama ka dauka sauki ya samu malaman da suka ce rama shine ma suka bashi rahusa suka ɗan ji tausayin sa amma ba haka babu wani rabuwa akan sa dan ne dan ita sallah ana bukatar lokacin ta kaki da ganga akan lokacin ta kuma sai kai ta wani lokaci na daban wannan lokacin da kai tana daban waye sai kai in dai Allah ya ce kai ya ce inna salata kana alal mu'minina kitabun mafuta ga lokaci wa aqim as-salata tarafa an-nahari wa zulfa min al-layl to sai ka ki a lokacin da ya ce kai sai ka je kai a wani lokaci to a wancan lokacin waye saka kana bukatan ka samu wani sabon dalili da ce da zaka dogara da shi to baka da shi cikin Qur'ani ko hadisi in kai akan lokaci kana da hujja in kai a wajen lokaci ba to kana bukatar sabon dalili to wannan sabon dalilin masu barci da barci ya dauke su wanda ba su sallah da ganganci ba da mai mantuwa da mantuwa ta sa ya manta su suna da dalilin sa annabi ya ce duk wanda ya barci ko ya mantuwa to ya rama sallah lokacin da ya tuna din ko shi mai barci ya lokacin da ya farka wannan shine lokacin da a aikace a magance annabi ya nuna haka ka gane da ke alaikum salam me ta wata kuma an wannan kuma hukuncin sa ba daukan qur'ani ko yin karatunta bisa da zance mai inganci ba nassi na qur'ani da ya hana ta ko nassin hadisi cewa za ta yi karatu za ta yi wannan daban amma cewa za ta yi sallah kuma wannan daban annabi na ambatan Allah cikin kowane hali kamar da hadisin bukhari ya nuna to cewa kowane hali ma na ko da na cikin janaba kenan wanda ambatan Allah ya tafi har karatun qur'ani wa alaikum salam lokacin farko wasu kan yin ne ko ban zuwa kuma sai suna ne wannan kawai yan jari hujja ne suka tsara haka a kamfanonin su amma inda masu kamfanonin musulmai ne sun san hakkin musulunci ya kamata lokacin sallah gaba daya ba musulmi da masu jiki sai fa yan masu gudanar da wannan mashin sun akwai arna a ciki shi kenan lokacin da musulmi zai tafi sai arna ya zo gudana ne amma matukar dukkan su musulmi ne to ai sallan jami'i aka sunan aka tilasta musu su na haka bai kamata ba shi mai kamfani da yake musulmi ce zai wannan tsari shi baya son ayi asara ko ta minti biyar gani yake a tsaya minti biyar ko goma ayi sallah an kashe mashin to wannan za a yi hasara a tattalin arzikinsa wannan rashin tsayawar a sabawa Allah ita za ta gadar da hasarar a tattalin arzikinsa sai Allah ya bashi arziki mara albarka yana ta samu amma bai san ya samu ba shine manzo Allah ke cewa kamar wanda yake ci baya koshi haka zai zama ya samu dukiyar ya samu dukiyar amma har ganin ke to wani fa yafi ya zan in kamo wani har ya mutu ko sai wani ya fi shi ba yadda ya iya da ransa domin kadara a ce ya zama shine aluja ko shine madda da ke kan aluja yana sama da kowa kenan to kuma tsoro zai kama shi kuma kar wani ya kamo ni jin tsoron kar wani ya kamo ni kuma zai ta neman ƙari har ya mutu mala'ika dauki ransa ina wannan halin kaga ba talaucin da ya wuce wannan ya ci ya samu dukiyar shi bai tsaya ya ci ba shi bai aiki da alheri ba shi bai tsari ba yana nan ya tunanin tarawa ya dafa kowa ya tsara kowa kar wani ya kusa da shi kar wani ya kamo shi haka dan adam yake ko dai na kokarin ya kamo na gaban shi ko yana kokarin kan na bayan shi ya kamo shi a duniya ko haka zaka tafi har mutum ya mutu ɗaya daga cikin gurin ba zai cika ba in kana sama sai an kamo ka dan alkawali ne na Allah ba zai dauka ka ba sai yayo kasa da shi babu yanda za Allah ɗauka ba sai yayo kasa da shi wannan ka'ida ne na ubangiji to ya kai iya da ranka tun farko sai ka yakin alheri da ka to mai na amfani mutum idan ya zo a fagen tattalin arzikin kasa ba ruwanci da addini sai ya zo masallaci ranar juma'a ya kada darduma ta kuma masallaci da tarbi mai kyalli wai na Allah kenan ya tafi wani ma buzu zai samu yanka wai na Allah ne dan gargajiya sosai eh ba kuma yana jin tsoron Allah dan yake ma wanda ya sallah kan buzu ya wanda ya kan darduma <laughs> to duk wannan kuskure ne wajen fahimta addini ya kamata masu kamfanoni waɗanda suke musulmi su bayar da cikakken lokaci na sallah ga musulmi su tsara a tsarin kamfanonin su duk lokacin sallah yayi a kashe kowane mashin a je a yi sallah duka sallar nan minti nawa za a yi tsakanin alwala da yin sallah minti 20 fa ya wadatar kaddara ba yadda rabin hawa idan mutum ya haka sai ga Allah ya sa masa albarka a dukiyarsa sai Allah ya sa masa albarka cikin komai na ya kare shi daga duka abin nan amma in yace a'a bari in kare da kaina to sai Allah ya kare ka da dabaraka dan adam yana cikin musiba ba wanda zai kare shi sai ubangijin da ya halicce shi amma in ka bai wa Allah kace ya kare ka kai kuma ka bai umarnin sai Allah ya tsare ka yaji jibinci lamarin ka shikenan إنما وليكم الله ورسوله هو الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون عليكم السلام إيه بابي إذا أنت أوكا وأنا عندي لا لا لا لا لا تساوي ياخذ ليه ليه أوجه me nace ni da ya hana ta eh akwai akwai a sanin ka shikenan babu kenan shi shine al'adamu sai ka kawo tukuna ka fahimta da ba wani nasi da ce da mace kar ki taba alqur'ani dan kina haila ko dan kina janaba ko dan kina cikin biki kaga da daya ba wani nasi da ce da mace kar ki karanta alqur'ani dan kina cikin haila ko dan kina cikin biki ba wani nasi da ce da namiji dan kana da janaba kar ka karanta qur'ani ko kada ka taba shi duk ijtihadi na malamai an yadda yana daga cikin kamala kada ka taba alqur'ani sai kana cikin tsarki kada ki taba alqur'ani sai kana cikin tsarki wannan kamala ne abu ne da aka so amma in ka taba ba ka cikin tsarkin kai laifi ba ka yi laifi ba ba nasi na qur'ani ko hadisi da yake kai laifi duk abin da za a kafa hujja da shi in ma bai inganta ba in ma ya inganta ba a wannan matsalar yake magana ba yana magana a wani wuri daban ka gane da kyau bai inganta ba ko ya in waɗansu kuma sai su ce a to ai sai dai yin qur'ani to wannan shine ma abin da ke nuna wannan dan girman Allah da wanda ya kafirce wa dukkan Qur'ani da wanda ya dauki Qur'an ya kafirce mata akwai bambanci ah, to me yasa kuka bambanci wajen zai ba waɗansu ma zai da su dauki Qur'ani sai cire daidai suratul Fatiha sai aje waya ba duka suka dauka ba wani bangare suka dauka Qur'ani darajar su daici ko aya ka dauka dauka darajar su daici saboda haka idan mutum ya wulakanta daidai da yake da sauran idan kana itikadin taba alqur'ani ba tsarki wulakanta alqur'ani ne to sai ka ce ba za ka wulakanta sai ka ba ka wulakanta wannan bangare haka ne ba kake nufi gaba ɗayan sa ba za ka iya wulakanta ba amma ba ka dan wulakanta wannan yayin eh, nan aya ce ba ko kamar haka ne mutum ya faɗa to wannan itikadin naka cewa suwa ne kuskure ne ba ka kudurce abin da ba shine daidai ba an yadda an fasan ka taɓa qur'ani cikin kamala amma in na taɓa waye anan ba wanda ya sani ayar la yamassuhu illa mutahharun ba bata magana kan alqur'ani tana magana kan lawhul mahfuz kuma ba magana mutane take ba tana magana mala'iku ba mai taba alqur'ani sai mala'iku ba mai taba lawhul mahfuz sai mala'iku wannan ko haka ne ana nufin a inda yake kafin a tulo wahayi ba mai taba shi sai mala'iku waɗanda aka amince musu taskar wahayi Na. yu'allimuna alqur'ana ma lam yakun jurman hadisin ya yake sahihi ne ko kuwa sai ya tabbatar da sahihancin sa eh. sai ka ce masa faɗa mana wannan hadisin sahihi ne ka ga yawanci kuma abinda waɗansu yan bid'a suke jin haushi kenan ba su so a ce hadisi ya inganta shi to yanzu kana magana annabi da aka da ibiya kaga wannan jahilci ne da san zuciya idan mutum ya dauka maganar annabi duk abinda aka ce gina ma annabi ya zama gaskiya kaga ai sai a rushe addinin ma gaba wani ma sai zo ya kawo wani kafircin sai ce annabi ya ce to kai kuma kun duka karace hadisi da ibiya kar a duk abinda aka ce annabi ya faɗa ai kokariya ne dai a yadda shi ya faɗa haka waɗansu jahilai fa malamai jahilai da sufar malamai za su mutu kawai sai a yo ai eh, da ibn hadisi da ai kuma ganin babanka kaga wannan zakin kai ba hujja ba ka hmm. ba jahilcin sai kawo ba hujja ba ka ba domin idan ina son ya kawo hujja shine ya kawo yadda aka hadisi ya zama ingantacce sai idan muka ce dukkan hadisan annabi za mu ce duk wanda aka jingina ma annabi gaskiya ne akwai hadisin da kai baka cikin musulunci ka bakin fata hmm. eh akwai hadisin da aka ce wa annabi ya ce ku kyalin da baka fata in sun koshi su yi zina in sun ji yunwa su yi sata ku rabu da su idan <laughs> girman Allah yanzu idan kace wannan hadisin ya inganta daga bakin annabi kai mai matsayin addinin ka haka baka jan fatan suke amma an jikina wa annabi an ce annabi yake kaga nan wurin sai ka yadda cewa me ya kai wa annabi gaskiya ne ko kare ne kare aka wa annabi annabi bai faɗa ba to yawanci bid'o'i an gina su ne kan irin wannan rubabban hadisan marasa asali an yi ta karantar da mutane tun da dadewa hasken ilimi kuma ke ƙara ketowa ci gaban zamani sa littattafan da suke ajiye da a ɗakunan tarihi aka buga su aka fito da su za ka iya nazari ka bincike su ka tsaya ka nasu ka yi karatu to waɗancan malamai kuma sun rike wasu littattafan su na da ya sa alama a ci saboda haka da ya zama hadisin sa samari suka ce zai ne sai hankalin sai tashi saboda shi baya da canjin sa kuma so ke dole sai ya yi malanta to kaga dole a nan gurin da yi mata inda yana son malanta hakika da'ifi ne sai ce ya aka ya zama da'ifi sai ce saboda kaza saboda kaza to kaga yanzu ya ƙara ilimi akan ilimin sa gobe ma ya kawo na ce da'ifi ne ce to kuda kaza ya aka ya zama da'ifi sai ce saboda dalili kaza saboda dalili kaza to akwai littafin za ku iya bani illai ka an gani wanda ba ku kuka yi ba a wannan zamanin wanda ya dade da yake kana 100 da 100 sai mu ce akwai dubu littafi kaza dubu littafi kaza dubu littafi kaza shikenan sai je duba to kaga ya ƙara ilimi akan mai ilimin sanada to amma sai ya zo yana cikin jahilcin wannan hadisin da'ifi ne sai kuma aka ce da'ifi ne kuma ya ƙara kafa cewa me ya ƙara wa kansa jahilci jahilcin da ya fi na jiya ya fi na shekaran jiya domin jahilcin jiyansa da shekaran jiyansa kila yana da zari a wurin Allah Tsammanin sa hadisin nan sahihi ne yake ta aiki da shi a yau aka faɗakar da shi da'ifi ne sai kiyar da ya ci gaba da aiki da shi yanzu ya zama mai kenan to abin da ba sa gani ake. duk malaman bid'a haka ne sun gina ɗaliban su ko su an gina su kan wata barna wata ba sa son a gyara ta saboda in aka gyara ta su suna ganin ba su da matsayi to shi ko matsayi Allah ne ke bayar da shi ba dan adam ne ke da matsayi ba ka iya karantar da mutum ya fi ka karbuwa cikin jama'a ya fi ka amsuwa kaga wane ya fi wane ilimi amma jama'a sun fi sauraron wane sama da wane shi yawan ilimi daban karbuwa cikin jama'a daban kuma yawan ilimi daban albarkar ilimi kuma daban to yayin da duk kace haka kawai wane sa'ana ne ya za a iya tsara ni wane na girme shi ya za a iya tsara ni wane na haife shi wane na yi jika da shi dan me zai faɗi magana kuma haka to ni ban yadda ba yanzu ba da wannan nan kake rigima ba da ubangijin da ya kaddara wa wannan wannan matsayin kake rigima kuma kamar yadda na sha faɗa ina maimaitawa mun yadda mai wannan bangaren addini ba bangaren rayuwa ba ma haka duk da malamin da ce ku rabu da samarin malaman nan ku yi kaza ku yi kaza yaran da kwanan nan suka taso yau ba na karantar da shi ba yau ba kwanan nan wani ma har ingili yau ba mu kai kaza haka dai zai faɗa dukkan abin da zai faɗa da shi aka ɗauko a lokacin da wani an za a haife shi ko aka yi auren mahaifiyarsa ko aka yi mai daɗi da mu aka ci goro aka raba alewa yan ɗauka amarya duk ya faɗi wannan shirman amma inda a ce ni ne na zama gwamnan Kano shi kuma yana matsayin ɗan shekara tamanin ko casa'in baya cewa ban yadda da ka zama gwamnan Kano wajen na fi ka shekaru yau ba kwanan nan kake gaban mu ba ka ce abin da local Komishina din mutum ya zama darakta in girma haka wannan malaman za su fada gaban su sai dai so kuma su shafa fatiha ai muna nan muna ta addu'a Allah kare mana Allah tsare mana ya manta da cewa bai haife shi ba in ya dauki kudi ya bayar baya cewa ya kaji yaron banza ya zaka ba mu kudi mu karba bayan kwanan nan ka girma gaban mu za ka karbi asa ba malamin da zaka ba kudi yace ai na girme ka ba zan karba ba <laughs> ba wanda da gari da zaka zo ka wajibi ne ka bashi ka ce ka dalla da shi ba yaron nan kwanan nan ya tashi ba amma da ka ce masa Allah ya ce kaza haramun ne Allah ya ce kaza kaza ne ga haramun ga halal in bi halal ka ne sanci haramun ga sunna ga bid'a bi sunna ne sanci bid'a sai ka ji yara marasa kunya wai yanzu zuwa koya mana addini ma'ana an bashi kuɗi ya karba amma ba za ku koya masa addini ka to wannan shine jahilcin da mutanen mu suke duk wanda zai karantar sai yayi hakuri sai yayi juriya kai ma wanda ka fahimci gaskiya dan kake son kai aiki da ita sai kai hakuri sai kai juriya dan zaka zama bare cikin abokananka idan ka tashi cikin yan boko da zaran ka dan fara tsayar da gemu kana sallah kan lokaci ce kai wannan ka zama ustaz fa wallahi ya zama brother in mace ce haka za ta dan fara sa hijabi ce kai wancan ba ta zama sister kaga ta rikide to wannan musgunawar shine waɗansu ba sa su baya san abokanansa su mai da isa ne rawaye ba ta san kawayenta su mai da isa ne rawaye sakamakon haka sai ka biye wa dan adam to in ka biye wa dan adam ba abin da zai maka lokacin da mala'ika zai karbi ranka shi bai sai belin ka ba a ƙara ma minti biyar dan ka gyara kuskuren ka babban nun da ya fi kowa soyayyar ka a duniya yanzu a ce ga miji da mata sun shekara talatin suna shakatawa da juna kowa na molar kowa a ranar da mijin ya mutu in an ce mata ta kwana ɗakin da gawa take a ce ya yi mutuwar dare ko mutuwar bayan magariba in girma Allah za ta yi da ta kwana? to ya zama mata dodo fa daga mutuwa fa ya zama mata dodo haka shi ma in aka ce kwana ɗakin ba ne zai iya kwana ba to haka duniya take da haka baka da garanti kai dai ka bi Allah kai kokarin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin duk abin da ya sunnata ma abokane kuwa kai kokarin cewa ka nemi dan Allah ba ya da sun yadda da kai ruwan su sai yadda da kai ba ruwan su a ce ma ustazu ne a ce maka dan izala ne a ce ma bawahabi ne a ce ma kai kaza duk a faɗa sai me karshe in an ce maka ustazu ne sai ka tambaye su wai me kalmar ustazu suke nufi sai ce me me mai riko da addini ba ta da wata ma'ana sama da wannan ba ta da wata ma'ana sama da wannan yanzu wani yana nan fa ya zama shine shugaba a mes ba haka bane ba wani ya zama shine shugaba a night club wani ya zama shine shugaba a gidan dambe wani ya zama shine kaza wani ya zama shine shugaba a kaza duk waɗannan ba sa jin kunyar a faɗe su suna da sulke suna da ya'ya suna da jikoki kai ta girman Allah sai an ce maka ustazu sai ka damu ko da an ce maka kin zama sister sai ki damu to me ne damuwa a ciki to me kike so a faɗa ko me kake so a faɗa banda ustazu faɗa abin da kake so mu faɗa maka menene abin da kake so a faɗa wanda fi ustaz din daraja tunda dai ustaz din tana nufin ka zama me na riko da addini haka ba a yayawa ba a baiwa abokanai wannan suna ake kira shayatin al-insi kenan wanda kai riko da addini su zo su musguna maka lokacin da kake barna cikin su ba wanda yake maka nasiha zama munafanci kuke kai da su ila in kana wani abin da bai dace ba ma in sun gaba da abokan adawar ka za su faɗi laifukan ka amma gaban ka ba za su faɗa ba wasu ka zama ustazu kuma sai za su yace ka amma kana barna suna tare da kai dan Allah akwai shaytanar da ta wuce wannan to da haka mu tsoraci Allah kawai mu dai mu ba Allah subhanahu wa ta'ala كل على قدر طاقته فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون saboda haka ta haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala